wani bawan Allah ya kira ni a waya ya ce malam na ce sannu ya ce ni soja ne ina aiki na ce to kuma ni ban yi aure ba na ce to ce malam da Allah ina so ka taimaka ka sama min wata bazawara uwar marayu mai 'ya'ya kamar daga biyar isama na ce to imani mataki mataki ne ha yaro na ya burge ni na ce yaya aka yi haka ya ce ai ji kayi wata hudu ba ne akan muhimmancin ɗaukan nauyin maraya da kulawa da maraya sannan abu na biyu malam na wahala na wahala ni maraya ne a gidanmu gidan riko an mun azaba Allah ne ya kaddara har na samu matsayi shi yasa na ce ni ku sakayya da zan yi da abin da ubangiji ya mun auren fari in samu mace ba bazawara da mijinta ya mutu ya bar mata 'ya'ya in dauki yaran nan in kula da su in taimake su don su ji daɗin kulawa da taimakawa kin ji matakin imani ko amma yanzu abin tambaya me ya kai shi yace yana son ya auri macen da ta aihu ya'ya hudu biyar me albarka ce fa kar ku dauka wai dan kin haifi ya'ya hudu biyar wai kin kare ne da saura wata ma ba ai komai ba tukunna eh akwai albarka yawa amma dai saurayi ya fi son ya auri budurwa yar uwarsa ya ce wallahi wahalar da na sha ta sa na ce ni kuma sai na yi wa Allah wani ibada da zan yi sakayya akan abin da aka yi mun bai in san saka ubangiji ba amma dai sai na nuna wa Allah lalle ni ma na san na ji dadin an taimake ni to kenan ashe akwai masu azaba ya ce malam labarin bai da dadi na gaya ma abin da matar babana ta yi mun ya dikko kenan ya dikko ya dikko ya dikko wala bel din fa amma fa ba duka ya diko ba yawwa dan ni gaskiya na samu ya diko mai daɗin sha'ani wallahi ƙwarai da gaske akwai ya dikon da ma ba za ka gane cewa ba ita ta haife ka ba ma'ana kishiyar uwa kenan na nema masa wata <clears throat> wata ɗaliba baiwa Allah ina tausaya mata da yaya na ce to ke Allah ya kawo fa addu'a ta karbu ya aka yi malam na ce to wani zai zai za ku dan gana to Allah ya kawo shi na kwalliyar ta ta yi wankan ta abinta ya zo eh to sai da kwalliya da wanka ya biyar wasa ne ai sai an yi gyare-gyare ai yau a dan tattoshe wasu abubuwan haka ne a dan gyaggyara gida in ya tsufa ai sai an yi kwaskwari ma sai da dan filasta da fenti da dan goge-goge da magale-magale. Allah ƙara daraja wallahi ban Allah da kyakkyawan niyya ya zo ya gaisa ka komai da komai ya ce ba damuwa shi daman ba kyau ne ya dame shi ko na ba kawai shi yana so ya aikin Allah ne yana son hadisi nan da annabi ya ce ana wa kafilu ya ce mika hatani fil janna yana faɗin wannan saboda maza masu shegen buri da da da mutum ya ce wai zai yi aure shi sai mai kaza sai mai kaza akwai auren da ake dan Allah aure dan Allah ba dan aure dan sha'awa ba mutum yakan yi aure dan ya rufa mace asiri mutum yakan yi aure don ya taimaki mace yakan yi aure don ya rufa mata asiri ya taimaka mata ya agaza mata ba don siffarta ba ba don matsayinta ba ba don kyawunta ba ba don yarintarta ko tsufarta ba a kawai ya aure ta ne don Allah kawai da haka shi ba abin da yake gabansa kawai dai suna zaman aure ne taimaka mata yana da kyau maza su samu wannan zuciyar to kun ga wannan bawan Allah ya dace ya yi aure don Allah amma baiwa Allah nan da aka zo sai ta kira ni a ta ce malam Allah saka da alkhairi wallahi ya mun karanta ya mun yarinta ba na so na ce a a a a a yanzu mutum saboda Allah ya zo kasuwa zai sai mota da tsohuwar mota da sabuwar mota a hada an baka sabuwa ka ce a wannan sabuwa ce ta maka yarinta ka fi son tsohuwa da daddiya fijo pikop ita kake so na ce ke yanzu ba riba ba ne gare ki kina babbar mace ki aure miji wanda yake matashi kuma dan Allah zai aure ki tace ce a'a shi ba taimako yake so a'a na ce to Allah ba da sa'a ana nan ana kar kuma har yanzu <clears throat> ba tafi ba ana kar eh shi ko tuntunin to barin gaya muku abin da sa na gaya muku wannan Allah taimake ku iyayena mata mun yi wannan mun gama abin bai yi ba <clears throat> sai na ce to abin da za a yi ka auri wata yarinya budurwa amma ka kafa mata sharaɗi ka ce in ka aure ta to fa za ka ɗauko marayu a ko'ina ni kuma ina da hanyar marayu zan nemo maka 'ya'ya marayu ko nawa kake so ya ce malam ba ni guda biyu lafiyayyu na ce a barin baka ɗaya dai wallahi ni na sama masa yaro maraya na bashi ya je aure yarinya aka yi ta shirar da soyayya a ah, ba matsala wallahi mu ai taimakon maraya daman annabi ya ce a taimaka yi saboda tana so ta shiga gidan nan kam ta yi da rishi ai ai ba matsala ba matsala aka zo aka yi aure aka yi komai shi ya ce shi guda biyu yake so ce a tun da yarinya ce karama bata saba zama auren makarka haɗa mata nauyi da yawa ta kula da kai ta kula da marayu guda biyu za ta tsufa da wuri ba ta guda ɗaya dai sa shi a makaranta haka aka yi an tagace miki da ƙarshe sai gashi ina sulhu tsakaninsa da yarinyar nan matan nan ta ce ba wani uban da zai ajiye mata wani yaro a gidanta ba za ta yi ba eh a to ba ta zauna a gidan ba ta riga ta ci sadaki yayi eh ta shiga gida ta miƙe kafa yaron nan wallahi sai bodin muka san shi bodin school ta ce wala ba ta riƙe shi ba ita ba za ta iya ba in ya je makaranta ya dawo yunwa kaɗai ta sa yaro ta kuka ba za a bashi abinci ba shi kuma wancan ya tafi aikinsa ina zai iya ganewa kyamara zai sa ta kula mai yaro ya lalace ya shiga wahala ki duba halin mata duba halin mata tana rana aka kawo ta inuwa to da yawa daga cikin ku mata wallahi halin ku ba kyau ba kyau ba kyau ni ban ga dalilin da mace za ta kyamar ɗaukan maraya ba annabi ya ce da ni da wanda yake ɗaukan nauyin maraya kamar haka a gidan aljanna amma ba za ki ba to kuna da zalunci na yara 'yan riko ko marayu ko kuma me ko kuma waɗanda iyayensu aka sake su kuma ke ɗin mantawa kike nan gidan mijin yadda kike miƙewa kike shakatawa wallahi wata rana za ki zama ba kya gida in dai namijin wannan zamanin ne haka kawai ma wani sai sake matarsa ana wasa da dariya ta raka shi nawan Allah kiyaye nawan Allah ya dawo da kai lafiya kira shi ka isa lafiya lafiya kala yana dawowa ya dawo da rai a baci ya aka yi aka yi wata rana ya zo ta gama masa wasa da dariya ta yi masa wane ne ta yi menene irin an rabu nan nan kawai sai ya sa hannu aljihu haka sai ya zaro takarda ya ce ji mana ta taho ta ɗauka in ga an sa hannu aljihu ya fito ta ɗauka shede magani ji alaku to na ba dushe ne ba ɗaya eh ya ce ga wannan kawai sai miƙa mata tana murna ta ɗauka ko irin wasiƙa ne ta soyayya da maza suke rubuta wa matansu mazan da ba na yanzu ba ban sani ba ko suna yi ko ban sani wai sai a waya ko ko kuma ya manta ya tura wa budurwarsa ya manta ya tura miki ke ma za ki ga kofi aka yi duk wacce aka turo mata kin ga kofi ne ko a whatsapp kin ga an yi kwafi ne ba original ba to to ya tura wata ne ya turo miki ke saura za ki ci tana duba wata ga ya sake ta me na maka ya ce ba komai ruwanki ne ya kare a gida. kafin na dawo da kayanki shikenan suna nan da yawa irin wannan sakin da ake baka yi wa miji komai ba ya sallame ka to kin ga ba garanti zaman aure za ki zuwa kin tara 'ya'yan da komai a zo a sallame ki a ɗauko wata kuma ta zo ta miƙe kafa ita ma iyaye na mata ku gyara ku gyara halin ku. Allah baya son zalunci duk wacce ta zalunci 'yar wani ko 'yar wata a gidan aure ko maraya ko kuma wadda iyayensa auren ya mutu sun bar gida ya yi zaman wahala wallahi yara ba sa mantawa duk azabar da aka yi wa yaro a gidan iyayensa wallahi bai fiye mantawa ba mutum zai shekara arba'in yana tuno azabar da matar babansa ta yi masa wataƙila Allah ya masa rufin asiri Allah ya masa arziki Allah ya taimake shi ya zo ya samu wadata ya ƙi taimakonki ke kuma ba uwa ba uba baban na kuma baban nasu ma mijin naki ya mutu wannan yaran da kika gana musu azaba su kuma yanzu suke cin duniya. in kin kyautata masa kin ga zai kai ki umara ba fashi ko ba uwarsa bane in kin kyautata masa zai ce bari in gina wa matar babana gida in kin kyautata masa tun kina yaro tun yana yaro zai ce kin taimake shi bari ya rufa miki asiri amma in baki ba zai ce raba da ita ba azabar da bata mun ba a yi ta kawo kukan kina cikin wahala ce a ba komai haka Allah rubuta mata mu ma da mun wahala eh haka suke yi